da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da hantsi. mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Barka da Hantsi Najeriya. Shirin da muke gabatar da shi shirin kamfanin leadership da muke gabatar da shi a ɗakin yada shirye-shiryenmu na lasuwar da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Suna na Rabiu Aliyu Dabawa. A tare da ni akwai abokin aiki na? Idris Aliyu To, jama'a kamar da yadda aka sani, za mu fara da labarin wasanni wanda editan wasannin mu haɓa wuwa kawada zai shigo ya ba labarin wasanni abin da faruwa yadda ake tsakale da faɗin duniya baki daya daga baya kuma za mu faɗa tattaunawa kan batun kudin wutar lantarki a najeriya amma sai mun fara shakatawa labarin wasanni a ah, abba gare ka To da kokari kuma ina mana barka da safiya. Bari mu fara da labarin wasan namu nan kai tsaye da wasan dambe inda shahararren dan wasan damben nan na duniya wato Alexander Usyk ya zamo sabon zakaran dan wasan dambe na duniya wato na boxing bayan ya doke babban abokin hamayyarsa wato Anthony Joshua dan kasar Ingila wato dan asalin Najeriya a wasan da suka fafata a ranar asabar a ƙasar birtaniya a filin wasa na tottenham hotspur da ke birnin london wasan da ya ja hankalin magoya baya kuma ya ja hankalin kafafen yada labarai sai dai wasan ya zuwa shi antonio joshua da bazata yadda masu shari kan wasannin suka bayyana cewa abu ne mai wahala antonio joshua bai samu nasara a wannan fafatawa da aka ba sai dai alexandra osik ya ba wa duniya mamaki inda ya yi wa antonio joshua bazata kuma ya masa raga-raga a wasan da suka fafata a ranar ta asabar yadda sakamakon wasan nasu ya ya kasance bayan zagaye na uku a shi aka tashi wasa 177 da 117 da kuma 112 sai kuma zagaye na biyu da aka buga wasa 116 kuma 112 sai kuma zagaye na uku da suka fafata inda aka samu sakamako 115 da kuma 113 wannan shine karo na biyu dai da aka taba doki Anthony Joshua a matsayin kwararren dan wasan dambe a duniya sai dai akwai yiwuwar za a sake fafata wannan wasa a karo na biyu a nan gaba yayin da ake shayan da shi Usyk Olorundra ya bayyana cewa yana son a koda a ce za a sake fafata wannan wasa so yana fatan a fafata shi ne a birnin Kif na kasar Ukraine wato kasarsa ta haihuwa bari mu kuma kuma kasar Italiya a bangaren wasan kwallon kafa inda kocin kungiyar kwallon kafa ta Juventus wato uh, Allegri ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar guda biyu folo Dybala da kuma Murata, ba za su samu damar buga wasan kungiyar guda biyu ba da za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta chelsea gasar cin kofin zakarun tore da kuma kungiyar kwallon kafa ta torino a gasar siri a wasan hamayya da za su fafata a ranar lahadi mai zuwa Ibala da ya fice daga filin wasa ne a daidai lokacin da suke buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta samfodoriya wasan da suka tashi uku da biyu kuma dan wasa Ibala ya fita na aminci na goma da fafata wannan wasa bayan ya zira perlu ada ah, agak yayin da kuma dan wasa Murata, ya ji cutun bayan da aka dawo daga hoto rabin lokaci ko can kungiyar kwallon kafan ta juventus allegri ya bayyana cewa za su yi rashin waɗannan 'yan wasa guda biyu a wasan kofin Zakarin turai da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta chelsea a filin wasa na stamford bridge da kuma wasan hamayya da za su fafata da ita kungiyar kwallon kafa ta torino a ranar lahadi mai zuwa a wasan serie a da ake fafatawa wasan sati na takwas bari mu koma kuma kasar spaniya inda dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona matashi dan wasa ansu fati ya bayyana cewa duk da halin da kungiyar ta shiga amma za su bawa duniya mamaki kuma za su yi kokarin ganin cewa sun lashe gasar la liga da ake fafatawa a wannan shekar ansu fati dai ya dawo daga jinyar watanni tara da ya yi inda ya zira kwallo a raga a wasan da suka doke kungiyar kwallon kafa ta labente da ci uku babu ko Barcelona dai ta samu nasara ne ta bayan da dan wasa dibala. a Memphis Depay ya zara kwallo a raga sai kuma Luke Dion ya zara kwallon sa ta biyu a raga da kuma Ansu Fati bayan ya shigo bayan an da da hoto rabin lokaci da dare kwallonsa ta uku a raga wadda hakan ya ba barcelona nasarar maki uku a wannan wasa kuma sun buga wannan wasa ne ba tare da mai kore da 'yan wasan ƙungiyar ba wato roland kuma bayan da aka kore shi aka bashi yan kati a wasannin da suka fafata a satin da ya gabata inda ake sara sai a wasan da ƙungiyar za ta fafata na gaba shi wannan mai kwarwa zai dawo don ya ci gaba da jagorancin wannan ƙungiya an su fati dai ya bayyana cewa za su ba wa duniya mamaki duk da irin kalan da ake wannan ƙungiyar a daidai wannan lokaci kuma yana fatan a ƙarshen kakar wasa duniya za ta kalli irin yadda za su yi ya eh, su lashe kowane irin kofi ma da suke bugawa a wani labarin kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato cristiano ronaldo ya fi kowane dan wasa samun kuɗi a kakar wasa ta shekara ta 2021 za ta 2022 mai kama ronaldo dai kamar da jaridar forbes ta ruwaito cewa zai dinga samun kuɗi wato eh, dalar amurka miliyan 125 a wannan kaka wanda hakan ya saifi kowane dan wasan kwallon kafa samun kudi a duniya ciki har da dan wasa lionel messi wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain da ke kasar faransa a farkon wannan kaka yanzu dai dan wasa cristiano ronaldo zai dinga samun kudi dala miliyan 70 a duk a wannan shekarar wanda kuma a cikin albashinsa banda tsarabe-tsarabe da kuma haraji inda kuma raguwar tarin kuɗin da ya samu ne a kamfanin wanda ke yi wa tallace-tallace a duniya kamar da rahoton da suka bayyana a jaridar ta forbes Kawai yanzu dan wasa cristiano ronaldo yana da magoya baya miliyan 500 daga shafukansa na facebook twitter da kuma instagram bari mu koma kuma kasar ingila da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan wasan ta na gaba wato romelu lukaku ya bayyana cewa muddin fa ana son a kawo karshen wariyar fata da ake nuna wa yan wasa dole 'yan wasa su ma suna da tasi, gudunmawar da su taka a wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan wariyar launin fata da ake nuna wa 'yan wasa Lukaku mai shekaru 28 a juna ya bayyana cewa ba wakar da ba kafin a take kafin a fafar ta wasa ne zai kawo wannan matsala ba inda yake cewa su ma 'yan wasa suna da tasu gudunmawar da su taka wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wariyar launin fata da ake nuna wa 'yan wasan kwallon kafa Lukaku ya bayyana cewa a matsayin su ne 'yan wasa bakar fata fata suna samun irin waɗannan matsaloli na wariyar launin fata daga lokacin a ranar da ko da ake sun ci wasa ko kuma sun yi rashin nasara sai dai ya bayyana cewa dole 'yan wasa su tashi tsaye da kuma masu kula da harkokin wasanni haɗi da masu kula da shafukan sada zumunta Me ya ce dole sai sun tattauna da 'yan wasa domin shawo kan wannan matsala ta wariyar launin fata da ake nunawa 'yan wasa a ƙwallon kafa musamman ma a nahiyar turai ƙarshen labarin wasannin kenan. To, a gaida abubakar ba da ɗauki labarin wasanni. To, mala haka da ka yi domin za ka shigo shirin mu na batun ƙarin wutar lantarki da za a Najeriya. Na. To, kuma masu sauraron wasu manta ba, mun yi magana a kan cewar zartauna ra'ayin wannan jarida a Hausa da ta ranar Juma'a a kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya. wanda suka yan ƙasa ko kuma bayan siyaki saboda bazar karin kudin wutar da aka ce za a yi na farko ne babu wutar na biyu kuma ana masa sadakawa wajen su biya kudin wuta in sun biya kuma ba a samun wutar ga wasan tattalin arziki ga talauci da ake fama da shi ah, idan ba wata ba dai kamfanin bayar da wutar lantarki ko kuma kamfanin samar da hasken wutar lantarki ya yi barazanar karin kudin wuta wato kamfanin eco electricity distribution company company shi ya yi wannan barazanar karin wuta da ya fitar da sanarwar ta bakin shugaban kamfanin wanda kafin daga baya su zo su janye maganar ta hanyar musanta abinda suka faɗa idris aliyu daudawa ya ka kalli wannan al'amari na batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da za a yi wa talakawa a Najeriya ko kuma 'yan Najeriya ɗaya. Gaskiya maganar karin wutar lantarki da ake nemo a yi ko da yake idan ka suna cikin wata satumba na shekaru da ta wuce 2020. A jami'an gwamnatin tarayya da ko cikin sun jingina wannan al'amarin da shi ƙarin wutar lantarki. Kuma wani alamari da rabiu shi wannan karin kudin wutar lantarki idan aka lura da karan wutar lantarki da kudaden da aka yi a shekarun da suka wuce hmm. shin a aiwa abin da talaka ya amfana da wannan karin lantarki saboda ba a samu dama inganta ta ba a ko suna san dama a cikin kwanaki wasu sassan wasu samu wuta ba da za a ce inda ake wuraren da suke samar da wutar lantarki abin ya faɗi ba a samu ita wutar lantarki kasan shida ko yawa da ake bukata kuma idan aka yi aka yi da matsalar tattalin arziki da ake ciki a nigeria ga matsalar tsaro ga tsadar kayayyaki a musamman ma ga talaka ma'aikaci wanda aka ci za a ba shi karancin albashi dubu talatin idan ka ya aji wannan dubu talatin ya zai ce magana kuɗin kan bai yi idan yana da kudin haya kudin haya ne da ya zai saya abinci ta ake la'akari da kayayyaki wutar lantarki ya magana rashin lafiya da ake waɗannan wuraren ne. to idan tsari da ta ban ne ka ba da kace da aka ce za a wa talaka dubu talatin a kowace ta ce take ba da dubu talatin. eh wannan dubu talatin ba kowace kirki ba ba da shi. tafiya jihohin da ba su ba da ba shi yasa ma akwai lokuta daban-daban wadanda su ƙungiyoyin kwadaro suka yi ƙoƙarin a iya yajin aiki amma aka samu damar ba sa kuɗi su jinye wannan al'amari na yajin aiki don haka maganar ƙarin kuɗin lantarki ta kuɗin lantarki a yanzu ba abin da ya dace ba ne ba an ce bai kamata a ƙara ba amma kafin a ƙara ya kamata a fara shi ne a ya fara ganin an inganta wata da ke kafin a fara bayanin za a yi kuma yadda ake yin an zo biyan kudin wutar ya kamata a tantance mutane nawa ne suka yi rijista da shi kamfanin samun kuma nawa ne aka ba mita saboda da mun akwai masu wanda ake ce mutu mai tare da waɗanda suke zuwa suna duba nawa kai amfani da ita a wata amma yanzu ba na ganin irin waɗannan waɗanda ake kira meter readers kawai akan ah, kamar kuma za ta eh, eh, da wayar kai a mm. yankin wutarka mm. kuma wannan waya kasa sa kuɗin da za ka biya ka sake sayan wata wasu akan kan biya kuɗi an zuwa wani amma eh, wasu ya za a kaɗe ko da za a baka mm. ba za a baka mai inganci wanda kake da kuma in za a mayar maka sai ka biya kuɗi to bari mu waiwayi editan wasannin mu. abubakar wada ya batun wutar lantarki yake a jihar kano nan inda kake eh, eh ai idan ana magana wutar lantarki ba wai iya a jihar kano ba akwai ina ma akwai matsala ta wutar lantarki kuma kamar da aka fara tattaunawa a ƙarin wutar lantarki yana ta'allaka ne da irin karfin wutar lantarki da ake samu a ƙasa da kuma karfin tattalin arziki da kuma yanayin yadda al'umma suke rayu a kowane a wannan yanayin da gwamnati ke shirin ɗaukar kowane irin mataki idan muka duba ba akwai banda wutar lantarki akwai kare-kare da gwamnati na bangarori da dama da al'umma suke amfana da wani abu wanda kamar za mu iya cewa kamar haƙƙinsu ne a wajen gwamnati amma ba a samun wannan wannan wannan ƙarin baya samu ko an ce wannan ƙarin idan an yi shi baya haifar da ɗami ido misali a nan kano akwai wuraren da ba a samu tallafin yadda ya kamata ni yanzu a inda nake ma kamar duk da cewa an ce wai gyara suke amma A awa biyu muke samu a kowace awa ashirin da awa biyu muke samu kuma ita ma sai karfe ɗaya na dare zuwa karfe uku suke kama na suke ɗaukewa wajen wata wajen wata sati uku kenan muna fama da wannan matsalar sannan ko banda ita ma akwai wurare da dama a jihar Kano da ba a samun wannan wuta kuma sannan suna biyan kuɗin wuta sannan eh, shigarin wutar lantarki ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da abubuwa da dama kafin a yi ƙarin wutar lantarki idan gwamnati za ta yi ƙari akwai abubuwa da dama da ke dubawa aka misali a albashin ma'aikata ya yanayin kasuwa yake amma idan muka kalla a yanzu eh, albashin ma'aikatar kamar da aka magana eh, kamar kashi kamar mafi karancin albashin ma akwai jihohin da ba sa iya biya sannan kuma komai da ka gani a najeriya nan ya yi tsada kuma ƙara tsada yake ta hawa tashin dala to abba ah, bari na ce mutum ka tayar lokaci za mu yi wai kan dawo to shi kenan jama'a barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Barka mu da To, Jama'a idan ba wata ba tattaunawa ne a kan ra'ayin wannan jarida da ta fita ranar juma'a wato leadership hausa kuma muna tattaunawa ne a kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da ake ba mutanen najeriya barazana da shi A idris aliyu daudawa a ƙarshen wannan ƙarin wutar lantarki kuɗin wutar lantarki an samu rahotanni suke nuna cewa gina wato tashar wutar lantarki ta ta kasar mabila an ce wannan tatsuniya ce kasan kuma an ce ita tatsuniya kawai ana jin ta ne ko dan a raha ko kuma dan wani abu kawai dai abu ne dai kawai na shiriri ta haka ko kuma dai wani abu makamancin wannan ya ka la abu eh, da farko dai lokaci <laughs> zan iya tuna lokacin da muka kananan yara idan za a fara mana tatsuniya za a ce ga ta nan ga ta nan ashirin ko mu ci a lokacin da zo mu gida. Kamar shi al'amarin a samar da kudin a samar da wata lantarki a Bambila mun ta sanar da ce za a ce ko da yake sai daga baya ma aka gane cewa ta ne ce dan yadda rahotanni ke aka samu rahotanni a daidai lokacin da abin lokacin da asiri ya fara ƙarfi ruwa shi shi filin ma da za a abin ko gyara shi ba ba wanda kuma ana kafin abin da muka da kuɗi cewa an fara an kusan gama ma kama wannan ah, wannan tasha ta ta sama da wata ta mamila mm. ya kamata in ma ni kamar da abba in ma za a yi ƙarin wannan mutum da ni ma yana goyon ba ya kamata a yi matakai shi su ba waɗanda aka saida masu da waɗannan a kamfanonin samar da wutar ba sa tunanin ƙarin kuɗin da suke ba su da hujjar za su faɗa matalakawa saboda wutar da suke ba su daidai da yi to kuma haka ne kaga ai kamata a goyi bayan karin kuɗin ba wato wato ni abin da nake mamaki shi idan talakawa ana musgula musu a irin wannan yanayi ya samu ce ya a Najeriya babu abin da sadaka yake karuwa da shi shi ne nake mamaki game da tambayar cewa ina mutanen da talakawa suka tura su je su wakilce su me yi amfanin su akan mutum da suke zaune a kai shi nan sun je kawai suna suna bulkar kansu a suna wakiltar kansu da kuɗaɗen da suke samu sun bacar ka a cikin wato mugun yanayi da tashin hankali wannan shi abin da yake bada mamaki a ku an zaɓe ku je ku ko jikin mutane duk abin da yake matsala ne al'umma ko kuma magance musu sai sai kuma yanzu yanzu ba abin da abin da yake tabbata yanzu a Najeriya waɗannan mutanen da aka tura su je su wakilci mutane yanzu ba su ne matsalar talakawa ya kamata misali kamar sanatoci 'yan majalisar wakilai na tarayya da 'yan majalisun wakilai na jihohi hmm. kai har ma da na kananan hukumomi wanda suke kansiloli ya kamata a faro wannan abu misali tun daga karamar hukuma ya zo gwamnati ya zo ya zo wakilai ta kasa ya zo babban majalisa wato ita ce majalisa da ta wannan magana ƙarin kuɗin wutar lantarki da ake ta yi ma talakar najeriya barazanar za a ƙara ya kamata kafin a ƙara wannan kuɗaɗen wutar su waɗannan da suka ce waɗannan aka ce da waɗannan kamfanin samar da wuta da rarrabawa ya kamata su tunani dan Allah annabi wannan ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi kamar yadda na ce shin wurare jihohi nawa ne ke samar da wannan samun wannan wuta ɗari bisa ɗari su binciki wannan to bari mu waiwayi a editan labarai wasannin mu abu abubakar ta yi magana cewa ana wuta ba ta isa kuma talakawa suna biyan wuta har ba kafa wasu sassa a jihar kano me ya kawo haka E na farko dai abubuwa da dama suna kawo matsalolin rashin wutar misali misali za mu iya cewa su kamfanin da suke rarraba hasken wutar lantarki za mu iya cewa kamar eh, eh, su suna da wani bangare yanzu rarraba wutan ma za mu iya cewa kamar zaɓi zaɓi ne ita ga kamfanin rarraba wutar lantarki wani bangare da za ga yana ya fi wannan bangaren samun wuta wani bangaren ya fi wannan bangaren samun wuta za ka ji kuma idan a wasu suke wani idan idan na fahimci ka akwai inda suke zaba su ba wuta fiye da wasu gurare kenan yawwa akwai ɓangaren da sun fi samun wuta gaskiya wani ɓangaren za ka gama suna wutar suna yin awa ashirin suna samun wuta wasu awa goma sha takwas wasu awa goma sha biyar akwai ɓangaren za ka ga wutar su ba ta awa uku awa biyar awa shida kuma awa biyu ma saboda haka za mu iya cewa kamar eh, suna suna suna bin tsarin ne daidai da yanayin yadda ɓangare yadda bangare suke biyan kuɗin wutar saboda haka abu inda ana so a kamar idan matsala ake so kuma idan ana son a tafi da kowa akan shafi guda da daidaita wutar lantarkin nan a samarwa da wanda a samarwa da kowa wutar lantarkin idan aka idan shi dan ko shi dan adam gaba ɗayan sa ba ma dan Najeriya ba inda har yana samun abin da yake bukata su zai yi abin da ake bukata a gonsa misali mutum ne kake bashi kake bashi abinci dole ya maka biyayya duk ko dabba ta kana bata abinci dole za ta maka biyayya idan duk wanda kake kyautatawa zai bi ka sau da kafa duk abin da ka ce zai yi amma ba a ba da kuɗin wuta ba ko kuma ce ba a ba da wutar lantarki da aka kowa zai ce ai ina wutan ma balanta in ba da kuɗi ina wutar saboda ka idan har za a ba da wutar lantarki nan a bayar idan misali aka duk wanda ya ga yana samun awa ashirin awa goma sha takwas ina samun wutar lantarki ana ƙarin wutar lantarki zai biya saboda ya san ana samun wuta kuma yana yana biyan bukatar sai dan sana aiki yana sana'a da wuta dudu sana'a da mutum zai da wuta ba za ta fita awa goma sha biyar ba gaba da to ana samun awa goma sha takwas awa ashirin wanda yake samun awa goma sha takwas zuwa ashirin na wuta na tabbata idan an yi ƙarin wutar nan zai biya saboda yana samun wutar da tafi karfin ma irin bukatunsa amma ba da za mutum baya samun wuta kuma ka zo ka ce biya kuɗin wuta Kuma ka ce ma a'a da ma baya samun wajen kuma ma za ka yi mushi kare akan abin da yake biya a baya ina ganin wanda baya biyan kuɗin wuta a irin wannan yanayin kuma sannan ka zo ka ce ka ma yi kare akan abin da baya iya biya ina ga ba ma ka ɗauko hanyar gyara ba ba ka ɗauko hanyar da zai gyara ba ba ka ɗauko hanyar da kuma za ka ci gaba da tarayyar sa ba domin ya biya wannan kuɗin wutar lantarki sannan kuma shi kansa ita kanta wutar gaba ɗaya ma akwai bukata ita kanta gwamnati kamar yadda akwai kai magana akan nan mambila hydroelectric to ya kamata a ce gwamnati ta tashi tsaye in dai har da gaske tana son ta samar da al'umma wutar lantarki nan saboda ita wutar lantarki nan ba wa iya kawai za a yi amfani da ita bane a haske ba a ji a kunna na'urori daban-daban a'a za ta samar da ayyukan yi da dama kamar yadda kowa san ita kanta gwamnatin tana faɗa wutar lantarki za ta rage marasa aikin kamfanonuwa za su yi aiki sannan mutane ɗaya kuma za su buɗe za su buɗe masana'antu da wutar lantarki za a ɗauki mutane samari waɗanda suka karatun ma da wanda ba su ɗauka mutum da yan ƙasa ne amma rashin wutar lantarkin nan kaga za mu iya cewa zai haifar da yana haifar da abubuwa musamman ma na rashin aikin yin mawannan wannan yana kawo matsala ta tsaro wanda duk wanda bai da aikin dole zai je nemo wa kansa mafita wanda kuma hakan yana kawo abubuwa da dama yanayin yadda ƙasa take fama da matsalolin tsaro kuma an zo an ƙara wutar lantarki duk wani abu da gwamnati duk wani abu da wani talaka yake jin daɗin sa ko kuma yake samu daga gwamnati gwamnati ko da tana ƙoƙarin ta kwace shi ko kuma tana ƙara masa kuɗi waje zai yi nesa da talaka. To an gode abu Abubakar. To, ina godiya. Ina Ali Daudawa. Na'am. Ka saurari abin da editan wasanni ya faɗa ko? Eh, to, talakawa suna cikin wani mawuyacin hali ga kuma ƙarin kuɗin wutar lantarki. Kuma kamar yadda muka faɗa a baya, a yanke maka wutar in baka biya ba. In ka je kuma ka biya, bayan ka sai ka ya in za a zo a saka maka waya sai ka biya kuɗi waya sai ka saye ta sai ka saye ta sannan waya da yi gaba ɗaya masu masu zuwa su yanke wutar ma ba ma ba ma fasa so ba ka je ka biya hanya mafi a sun san ka ba su cin abinci. wanda wannan cin hanci zai sai saka a cikin aljihunsu gaba kuma su zo sake maka wannan rashin kyauta ba. wato babu abin da ya fi cin fuskar cin mutunci illa ka ga zuwa yanzu ke da tsari kana dan kasa ko a zo ce za a yanke maka waya in ka biya kuɗi. wani babban ah, alamar da arziki eh, ah, kada a yanke na ah, mutum da waɗanda ba su da biyan kuɗin lantarki ba. Kuma yadda kuka kuna wani ma'aikacin samar da mutum da yake ya wasu wurare suna ke samun isasshen lantarki ana ba su awa ashirin da hudu wasu kuma za a yi yan awoyi kaɗan a ɗauki sai ce wannan ya danganta ne ga yadda ake ke samun da kuɗi yadda ke biya kuɗin a su wutar lantarki su ya wato wato irin tsarin lura irin wannan kamar shi da kamar al'umma wutan nan an sai da kafin wanta an san suwa aka sauka kamfanonin nan su ne suke dakile a rashin samun rashin wuta su suke kawo da janareto daga cikin wato injina da ba ta hasan wata da ake sayarwa a Najeriya sannan kuma su suke sa ake matsa talakawa don su ba da kudaden wutar lantarki ya hankalin mutanen ne yake yi ya kamata lokaci ya yi wanda ya kamata kuma abin da ya dace ne a samu duk wani mai a amfani da wutar lantarki musamman ma da ya rijista da shi kamfanin samar da wutar lantarki a samar mashi da mita wanda ta nan ne za a gane abinan yawan wutar da ya yi amfani da ita da kuma yadda ta a kayyade wani wanda ba za a iya cutar cikin garin kamar an cuce shi ba wato gaske an kawo bil wato Idris magana mita kake magana mita kake da an raba kowa mita wata ba ta samu ai magana ba ta samu ke ba sun kasa samu da wuta an ci ba shi an yi mai aiko duk gwamnatin sosai ce magana akan wutar na amma da sama magana ba ta ita kanta wutar ta ruwa har ta zama ta ruwa ake makamashin babu magana samar kasashen duniya sun yi nisa a samar da wuta ta makamashi wasu ta ta fannin sola ɗin da ake faɗa wasu kuma ta ta fannin nukiliya ɗin faɗa gaba ɗaya an dawo da karshe wani samar da wuta har yanzu na haka kuma aka ga kare ake har yanzu a samar da wutan nan kuma kuma suna da yawa talakawa ba zana cewa za su za su kuɗin wutan ba samu ba wata daga wutan nan eh, lokaci ya yi wanda samar da hanyar ruwa da shi ya kamata a koma ta hanyar hasken rana da kuma ta amfani da hanyar eh, makamashi da makamashi da kamar nukiliya a samar da lantarki din nan kuma in an fara wannan tunani ya kamata ba a kudin tattalin da ya kamata a yi ba inganta ita kudin a wutar a samuwa wani lokaci masu amfani na amfani da ita ko an kara ba za su damu ba haushin cewa an kara hmm. kudin wutar lantarki ba saboda suna ganin inganci amma ba tare da an inganta ita wutar lantarki ba ce za a yi karin kuɗi wannan bai dace ba musamman ma idan aka yi la'akari da matsalar tattalin arziki mm. ga kamfanoni sun ruguje ga matsalar tsaro da ake fama ga matsalar tsaro saboda rashin wutar lantarki kamfanoni da sun rufe ma'aikata da ba sa aiki ya talaka zai da kashi to jama'a ana nuna mana cewar lokaci ya karatu a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kamfani da darakta wannan sashi idris daurawa da editan wannan sashi abdulrazak yakuza sere da ni rabi a yin dawa wucin aiki na idris ali dauda muke cewa jama'a a sha hatsi lafiya Thank you. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.